Gurin da wannan ƙawancen yake son cimma shine na abin da suka kira Tabo jamhuriyar Nijar daga cikin wani halin da shugabannin gwamnatin jamhuriya ta bakwai suka saka ta a ciki, tare da ceto al'ummar ƙasar ta Nijar ta hanyar shirya gwagwarmayar kwato iko ko kuma tankwaso da mahukuntan Nijar ɗin da su dawo daga rakiyar fara a daji da suka ce gwamnatin tana yi yau sama da shekaru biyu da rabi. dama dai an jima ana hasashen kulla wannan kawance tsakankanin jam'iyyun mafi karfi a jamhuriyar Nijar tun ranar da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta yi wa wasu daga cikin 'yan jam'iyyun ɗauki ɗaiɗai kuma ta naɗa su a cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya naɗa a cikin wata angusan da ya gabata. Kulla wannan kawance mai suna ARDR da aka yi a yau nan ya cancanci barka kamar yadda na tarar da wasu 'yan siyasa suna yi wa juna a ɗazu. Ina ba rabon Alhamdulillah, sama To abun da an ba zai yi ba malam sale abdu hassan kusa ne a cikin jam'iyyar lumana afirka ta tsohon firaminista hamma amadu alliance pour la réconciliation la démocratie et la république babban gurinmu mu hidda kasa cikin wahalan da yake yi mu 'yan siyasa ne masu tahiyar da alkawali masu tahiyar da dokokin kasa in doka mulki ne in na an siyasa ne kowane mu ba mu tace su idan ana tuni dai a jajibirin zaben fudda gwani na shugaban ƙasa da aka yi a shekarun 2011 jam'iyyar lumana afirka ta taɓa ɓallewa daga cikin wani ƙawance na yaren inda ta koma tare da jam'iyyar da ke mulki wanda wannan komowar da jam'iyyar ta lumana afirka ta yi a cikin wannan sabon ƙawance ke baiwa manazarta tsoro ko da yake kowane allazi da nashi amanu in ji sala hassan na jam'iyyar luma na afirka a bangaren Sabu saidu na jam'iyyar mdc yarda ɗaya daga cikin jam'in da suka kulla wannan kawance na adawa babban abin da ke gabansu shine kalubalantar wata niyya da mahukuntan jamhuriyar nijar suke da ita hada karhi an kace da karhe don na farko dai mu kalubalance wannan niyya ta shugaban ƙasa na karya demokaradiyya da jamhuriya na ɗai kenan na bui mu samo ma ƙasa ga makoma kwarai shine dalilin wannan haɗin gwiwar wato ƙasar ba ta da makoma ta gari kenan kamar in ka ga eh, abin da ake mahukunta ga yi yanzu ba makoma kwarai annan suke ma suke ma suke ma bida gaba kulla kawance dai tsakankanin waccan jam'iyya zuwa waccan ba sabon wani abu bane a jamhuriyar Nijar ko da yake suna suka tara a shekarun 1993 zuwa shekarun 1996 daukacin bangarorin jam'iyyun siyasa wannan kasa sun taba yin kawance wanda a ƙarshe ya kai ga sanadiyar rasa mulkin tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad Usman shugaban jam'iyyar saida da na yanzu